sanar dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar wannan ne karatu na dari uku da ishirin da hudu cikin littafin riyadu salihi na limam abu zakariya yahya bin sharafin nawawi a allah madaukakin sarki mai safayya da alkhairi za mu tashi hadisi na ɗari da talatin na sha hudu a cikin babin da muke tsaka da karatun sahabin annabi abu huraira allah madaukakin sarki ya tsara mashi yarda ya ce ya ji wannan hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce a salawatul khams salloli biyar da muke yi a biyin wal juma'atu ila juma'a da kuma sallar juma'a da muke yi a mako wannan juma'a zuwa juma'a mai tafe wa ramadanu ila ramadan da kuma ramadan da muke yi a duk shekara don kai ramadanin bara Allah ya masa tsawon rai da lafiya kuma kai ramadanin bana idan kai sallan juma'an makon da ya gabata Allah maɗauki sarki ya tsawaita rayuwanka kuma kai juma'an wannan mako bai lima bainahunna to zunuban da kai a tsakaninsu to Allah maɗaukin sarki yana kankare maka su mun gano wannan da kyau izashtuni batin tabayar amma da sharaɗin idan ka nisanci kaba'irun zuno za mu ji al'imam ibn al'usainin zai mana bayani da cewa suwa ne kaba'irun zuno ya za mu fahimce su mu nisance su da za su bari a riƙa gafarta mana ƙananan zunubai da muke yi mun gano wannan da kyau ko wani hadisi a limamin muslim ne ya ruwaito shi fi hadal hadis ya to rahmatullahi ta'ala in mun lura da wannan hadisi da kyau za mu fahimci irin yadda yalwa na jin kai da rahama na Allah maɗaukin sarki da na so a cikin bayan shi wa annal mudawamatu alal fara'idi kuma za mu fahimci mutum ya dimanta ya sa kulawa matuƙa game da ayyukan da shari'a ta farlanta a kan shi tukaffiru sagha'ir min adh wannan yana zama sinadarin kankaran ƙananan zunubai da mutum yake aikatawa babu wani mutum in dai ba mala'ika in ba annabi ko manzo ba da za a ci baya zunubi waɗannan su ne waɗanda suke da kariya suke da isma Allah maɗaukin sarki ya tare su ba sa aikata ne amma duk wani mutum inda sunan shi mutum kowaye yana aikata ne mun gano shi ya sa ma Allah maɗaukin sarki ya girki mana waɗannan farallai domin su zama sanadi na kankaran waɗannan zunubai domin ya ji kanmu ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa Allah madaukakin sarki ce ne allazina yajtanibuna kaba'iral ism kaga waɗanda suke nisantar zunubai manya walfawahish da alfasha kowace iri ce illal lamam in ba 'yan ƙananan zunuban da suka zama jini da tsoka suka makalkale ma al'umma ba inna rabbaka wasi'ul maghfira sani ubangijinka yana da mayarwacin gafara da zai gafarta mu kowa wani zai bi ɗan kowa zai yafe mu kowa ina fatan mun fahimci wannan mutum kun su zunubai mataki ne zunubai mataki ne mataki na farko shine mutum ya nisanci manyan zunubai fi Allah madaukin sarki sai gafarta mai ƙanana idan kana yin manyan zunubai to ƙanana suna abin da ke kankara ƙananan zunubai farallai ne kula da su abin da ke sa ka Allah lura da kulawa da nasirfi abin da ke kankare maka manyan zunubai ba ne kowane abu yana da sinadarin tabbatar da shi ko sinadarin kawar da shi abinda ke tada zunubi babba tuba abinda ke kankare ƙananan zunubai kula da farallai abinda ke matsa kwa da ke kusa da Allah riƙe nafilfili kuna fahimtar wannan to idan ya zama kana wasa da ƙananan zunubai ta hanyar sakaci da kiyaye farlanka sai kuma kana aikata zunubi kwaya ɗaya babba to Allah ba zai yafe maka waɗancan ƙananan ko kana kiyaye farilla daga cikin manyan zunubai da ake magana akwai ƙarya inda kana ƙarya ko ka kiyaye waɗannan farillan matsala na idan kana saba alƙawari idan kana cin amana idan har kana ƙoƙarin ƙulla gaba da ƙiyayya tsakanin musulmi don wata manufa to ko ka tsara farilla ƙananan zunubai suna da saboda wannan kabira ce daga cikin irin zunubai saboda abin da kake annin yawanci Magulmaki da annami ne ba a kankare masu ƙananan zunubansu saboda waɗannan laifuka da suke kabira ce daga ba irin zunub haka mutumin da yake sakaci da haƙƙin iyaye baya masu cikakken biyayya baya kulawa da su shi ma ba a kankare mai ƙananan zunuban shi ko ya tsara farilla haka mutumin da yake take haƙƙin makwabci da wanda yake sakaci da tarbiyyar iyalin shi da wanda ya wasare tsaye da haƙoƙin iyalin shi duk waɗannan da wasunsu masu tarin yawa in dai kana yin su su jama'a an samu matsala ke sa malam usaimin ya ce anna salawatul khams tukaffiru al-khataya kun ga salloli guda biyar to suna da sinadaran kankare ƙananan zunubai min bayna salatul fajiri ila zuhuri zunubin da ya faru da kai ƙan ƙanana daga sallar asuba zuwa zahar wa min ilal asiri. da kuma zunuban da ka yi ƙanana daga sallar azhar zuwa la'asar wa min al'asri ilal al haka waɗanda ka yi su daga sallar la'asar zuwa magriba wa min al-maghrib ila isha da kuma zunuban da kai daga sallar magriba zuwa isha'i wa al-isha'i ilal fajiri, da kuma zunuban da kai daga sallan isha zuwa sallan asuba fa'iza aminal insanu suyi'a duk mutumin da irin waɗannan ƙananan zunubai ya yi su a tsakankanin waɗannan salloli wa atkana hadis salawatul khams sai kuma ya zama ya kyautata waɗannan salloli guda biyar tun daga lura da shigar lokaci tsarki alwala yin sallan a bisa ma'aunin da annabi ya ce a yi ya kula da ikhlasi da natsuwa ya kula da gaɓoɓin sallan da azkar da addu'o'i da karatun da ake a tsakankani fa inna ha tamhul khataya waɗannan salloli suna kankarewa mai yin su lakin ƙala izaj janabatul kaba'ir sai ya ce idan aka nisanci manyan zunubai yani izaj ba alkaba'ir zunub idan mutum ya nisanci zunubai kabirai to waɗannan ƙananan zunuban sallolin da ka kula da su na farilla to Allah madauke sarki sai ka kankare maka sunuka akwai kankaran zunubai na kullum kullum akwai kankaran zunubai mako mako akwai kankaran zunubai shekara shekara in dai ka tsare waɗannan to shikenan kai Allah maɗaukin sarki ya rufa maka asiri abu biyu zaka tsare na ɗaya kula da farallai na biyu nisantar manyan zunubai ba wanda ya ce a matsayinka ko kai waye zunubi karami ba za ka yi yana idan yau ya zama ka kula ba kai babban zunubi ba kwata-kwata sai kai sallolinka guda biyar tsaf to an kankare maka ƙananan zunubai yau amma gobe ka yi sallolin farallan a bisa ma'auni na shari'a amma sai kai kabira ɗaya daga ba irin zunub to zunubanka na gobe lahadi to suna nan duk da ka yi farallai da kyau amma ka kayi kabira a yau to in ya zama tsalli tsalli ranakun da yi farallai da kyau sai ya zama kuma ba yi kabira a cikinsu ba to sai a kankare maka ƙananan zunubanka na cikinsu ranakun da kuma tsalli-tsalli kai kabira daga cinka irin zunubi da su kuma zunuban suna da? sun gano nan to sai a duba sannan juma'an makon da ya gabata da wannan mako kayi da kyau e to zunuban waɗannan kwanakin da a cikin mako su kai kabira a cikinsu mun gano wannan to juma'a sai ta kankare maka su in ya zama kabiran da ka yi a makon masarin jayi farlan haka ramadana zuwa ramadana mun gano wannan da ke ku waɗannan abubuwa abin da ya kamata kowa ya tsaya kula da su ke wa ka ba'irin zuno idan aka ce ka ba'irin zuno su ko waɗannan wasu irin zunubai ne ba da yake kullu zambin <clears throat> ruttiba alaihi shari'u ƙobatin khassa duk zunubin da a cikin ƙur'ani ko hadisi aka ambaci ƙoban da za a yi yin shi na musamman to kabera ne daga cinka ba irin to da Allah ku taya yaya mu fito da wasu daga ciki wata rana <clears throat> annabi ya yi mata wa ya umarce su da yin sadaka sai ya ce ya je ziyarar aiki a gidan wuta sai ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne a baiwar Allah ya ce ya rasu lalla garin ƙaƙa haka kuwa sai annabi ya ce matsaloli ne kamar haka kuna yawan mutulci ma zamantakewa mai gida zai yi ne da ƙari lokaci da zamani baki ɗaya ƙoƙarin kyautata maki da ƙoƙarin rufa maki asiri amma ran da ran ya ɓaci ko kika buƙaci wani abu bai samu ba sai ki ce mai ka taɓa tsina namu ana yi ko a yi wannan kabira da cin kaba'irin zama kinan yanzu <clears throat> mata za su fahimci daga cikin manyan zunuban cikin gida akwai butulce mazamantakewa <clears throat> akwai wannan gida na biyu ya ce ya surnan la'ana mata suna yawaita zagi ashe zagi daga cikin kaba'ir zunubi yake domin gashi ya kai wasu wuta sun gano annabi ya yi magana <clears throat> dangane da abin da ya shafi wasu ƙabarruka guda biyu da ga ana masa azaba ita ba ma wani abu babba ne ba sai dai kuma babban ne ba sa tsarkaka daga fitsari a wani riwaya yake ba sa fitarka wallahi har wanda ba ka tunani sai ga bai da tsafin inda zai tsuguna ya tsari ka ga mutum mutumin kirki mai addini amma bai lissafin inda zai tsuguna ya wallahi kamar da kana wani sai kashi so da shirme rayuwar duniya kana tunanin wai in ka haƙura ka je can inda ba kowa inda ba abinka ba ka yi tsari a wajen da kana gani a ka takura so da wani tunanin banza da ka samu sannan ka yi tsari inda yake mala'ilu salasa wajen inuwa uku shi ma tun da an sa inuwa a ciki shi ma babban zunubi ne ƙarƙashin bishiya mai inuwa ko mai ƙaya wajen zama na hira da tattaunawar mutane da kuma bakin ruwa inda mutane suke zuwa kurme, kuɗi ga ruwan buƙatu da sauransu duk wanda ya fi tsari ko ya ba haya a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wuri ne da tsinuwa ke kama mutum kai tsaye ko da mutane suna hira a nan sai kuka samu lungu a nan kuna fitsari tattaruwa da daɗewan fitsari a wajen sai zama zarni na fitsarin wajen yana damu su sun shiga cikin tsinuwa ma'ana bakin mutane sai ya kama shi ma in kana yin haka ba za ka kare maka zanubanka banka. jama'a kuna fahimtar wannan waɗannan ababe wasu abubuwa ne da mai hankali ya kamata ya nutsu wallahi musu in dai laifinka an taba faɗin ga wani abu tattare da shi na na uku ba cewa bakin mutane zai kama ka me wannan hukuma ne ta shiga uku za a yi maka azaba a tsabari hukuma ne wannan ya shigar da jahannama uquba annabi ya faɗi wata mata ta ɗaura kyanwa ba ta ciyar da ita ba ba ta suke da sai kiwo ba ya ganta kyanwan na masa azaba a gidan wuta me wannan ƙoba azabtar da dabbobi ya cikin gaba irin zunubi an bayyana wannan da ku ya cikin ci za duk mutumin da yake da ƴaƴa. annabi ya ce musamman 'ya'ya mata tsaye biyu uku yi tarbiyyarsu ya karantar da su addini har yi masa aure ba shi ba shi za wuta kaga wanda yake da 'ya'yan sai sakacin tarbiyyar suka fanɗari mafhumul mukhalafa na wancan shine ne shi kuma wuta zai ci sakaci game da tarbiyyan 'ya'ya to shi ma yana daga cin ka ba irin annabi yana jawabi ya ce bana ba ku labarin manyan zunubai ba sabai suka ce muna bukata a ba mu ya manzan Allah daga ciki ce wa ƙoƙulwa da bai saba mu iyaye kalli matasa yau ba sa tani mutunta iyayensu gaba ɗaya sun saba mu su. ba tanin ta mu iyaye tunaninka shine iyalinka wanda bai da iyali tunanin shi budurwan shi wanda bai da budurwan tunanin shi cikin shi tunanin shi rigar da zai sa kayan ado da kwalliya da zai da ɗaki ne mutunci da kyautata ma buƙatun iyaye ba abin da ya dame shi wannan ka ba irin zuwa ka shiga uka lalace annabi yana zaune ya tashi ya zauna yana kishin gyaɗa kai ya shi zauna sai ce kiran ƙarya da shidan ƙarya zunubi ne manya shirka saba ma iyaye kiran ƙarya shidan ƙarya ko ba kotu wani ya ƙarya ka zo kana ba da labarinka kana ba da shaidan maganan kuma kana yaɗawa ka shiga uku shi za nake tausaya ma 'yan social media ita da kwan ƙarya da wasu maƙaryata suka yi domin siyasar rayuwa ko siyasar addini ta yada sai ka je lahira allah maɗaukin sarki ce ba ka da masauki ka ci bugu mun gano ne ga waɗannan suna daga cikin kaba'irin inda zai manya mun gano ne da kyau akwai kuma daga cikin zunuban su ma manya ne wa zai ba mu labarin wani zunubi ne sai wannan ana yi ƙoƙari na kawo su ko abubuwan da ba su wani masu haddi ke saka da ku rika faɗi wanda aka faɗi ukuba wannan kuma haddi cin dukiyar maraya takaci da dukiyar maraya ta lalace ta ga baka ci ba amma kayi takaci ta lalace yana da cin ka bayan da zuwa sai ka shi kuma in kayi sallolinka da kyau in kana yin wannan to ƙananan zunubanka ba za a kankare maka su mun gano wannan da ke ko ba a wasa da tarbiyya kwata-kwata tarbiyya ko da mutum zai ce an matsa mai ka matsa mashi zai ga amfanin abu a gaba yawan kuma na a wannan haddi yake ji mu kuma ce uku ba ku ba ku bambance magana ne akwai mai haddi akwai kuma mai hukuba sai za ka ji mun kawo an ce za a a azaba kabari a wata mata suna gidan wasu ana mata kaza wannan hukuma ke waɗannan da kuke faɗi su kuma haddi malam zai kawo su a nan na sauya gudu wai lullun mutafi yana ciki mun faɗi an nan hannun limanci mun faɗa haddi yake da shi a wailin musalli ai ana magana a kan shi sallin ya yi ta da kyau za ta wancan aikin dama bai yi ta da kyau ba za ta yi shi malinci ya yi ana magana wanda ya yi da kyau lafiya lokar batsiya irin wanda annabi ya karanta eh sakaci da zumunci yana cikin wanda ya sakaci da zumunci yana hawa kan tsirani ƙogiyar tsirani za ta ja shi haka amana sannan biyayyen iyaye bai ce iyaye a ƙofin aljanna za su tsaya ɗansu na zuwa domin su biyayya da su wuta jahannama rot kun gano wannan da ke ku cin hanci daina ciki to mu tsaya na ku lissafa ku ta lissafi a wani don wasu daga cingo suna kawo mana zunubai masu hajji Ka kullu zambi da duk zunubin da la'anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'ilu annabi ya tsine mun yi shi la'alallahu rashi wal Allah ya tsine ma mai cin hanci da wanda ya ba da hanci kaga wancan da ka kawo tsinuwa ne suna sai na tsallake don karko ga kawo mana wancan ukuba daban wannan kuma mai tsinuwa daban la'alallahu alwasilata wal mustawsila Allah ya tsine ma macen da ta je aka yi mata ƙarin gashi da wacce ta yi ƙarin gashi walwashi mata walmustaushi ma da wacce ta je aka yi mata tatu zane a jiki na kalangu ko kadangare ko kaza taushi ma da wacce take aikin yi da wacce take kankaran haƙora don tewu shirya da wacce take yi da mai kankaran gira da wacce take mata an gano wannan da kyau duk wanda suke waɗannan ƙarara inuwa ce tabbatatta annabi duk wani zunubi da kaji an ce la'anar lahu ko la'anar rasulullahi yana ciki can da na ce ina salasa shi ma yana daga cikin wajen inuwa guda uku kun gano kawai tsakiyar hanya irin hanyar nan na ƙauye na tsakanin gona da gona takon mutum ɗaya ne yake tafiya ƙauyawa in za su sha'ani daga layi suka yi to da nan gona ne nan gona ne ciyayi ko ta ko tsagon hanyar ko dai tafiyan keke ko tafiyan kafa na mutum ɗaya ko su wani zai samu wannan tsaka filin da suke wucewa ko sai zuba musu tashi a wajen wani sai ya kai kafa ya taka ta'al yake ce wani tsinin Allah ya ce ita na ya kama ka wannan ina ne ka faɗa kan wani da wanda ya canza iyakan ƙasa iyakan fili iyakan gona ya shiga gonan wani ya shiga filin wani mun gano wani wanda ya wannan Allah ya tsaye kuma annabi ya ce duk wanda ya ɗibi filin wanda yake da ɗani ɗaya za a naɗo wannan ai makawuya ko ai mai abun wuya ko ai mai gargari da shi a doda mai a wuya a filin kiyama da shi mai zauna har a gana hisabi tun daga ƙasan farko har ƙasan bakwai ɓalantana wanda ya cinye ma wani fili ko ya cinye ma wani gona ko ya cinye ma wani gida bala'in da bane yawa annabi ya tsini eh annabi ya tsine macen da ke fita gida ba izinin namiji mala'iku suna tsine mata yawa duk macen da ta yaji mala'iku da Allah suna tsine mata albarka haske ta dawo duk macen da ba yaji ta yi ba mijinta don baya nan sai ce bar ke sauri da je makota ta dawo ko bar sauri da je shago da su kaya ta dawo ko daga fitowanta daga kofar gida har ta dawo Allah da mala'iku suna tsine mata albarka ita ma ba kankare mata ƙananan zunuban nan ko da kayan farlanta da kyau saboda ba ta nisanci kabirar can duk macen da mijinta ya neme ta ta ƙi yadda ita ma tana cikin mun gano ita ma ba ta cikin kankarin zunubi yawa kuma na a oke an fada kawo hadita a a ai ba cinke muke yi ba so muke kowa ya kawo wanda ya sani wai mata masu buɗa da shi ya sunan gura da larabci ban samu nemo inda annabi ya tsine ba eh dama cin ariya suna cin wancan na farko ne annabi ya ce lam arahunna wasu mata ne za su bayyana ƙarshen duniya ga su da tufafi a tsirara su duk an bi tufafin an sa shi shara ko an ba tele biya mammatse jiki an ɗinka saboda a yi tallan lungunan jiki to annabi ya ce ban ba amma ba za su ga aljanna mace da suke ƙarin gashi wannan a cuce maza da suke yi na ya ce ban taɓa ganin su ba su ma ba za su ga aljanna mace da ke son ta karkata zuwa ga maza ta karkata zuwa gare ta ta ce a ah, wanda ta yi gushi ai wanda tana da farin jini nabi ce ban taba ganin su ba ba za su shiga aljanna kun gano wannan da ku sai wasu mutane suna yawo da bulala cikin jama'a suna dukan jama'a ba tas ba a sun san su annabi ce su ma ba za su shiga aljanna ba kuma ana jiyo kanshin aljanna tazaranka da ita tafiyin shekara nawa na'am shekara ɗari biyar hewa mabannaci ne mabannaci don awa a ai ba mabannaci ya gaji. duk wanda ya taimaki ɗan bid'a da ƙirƙirar abu a cikin addini ba addini ba ne mara mai baya ce addini kuma yana neman gudunmawa a cikin bid'an shi ko a cikin rayuwar shi za ta taimaka ma bid'ar sai kai sai ma ba uku ba taimakon biyu bid'a kwata kwata haka duk wanda ya zo da abin da zai haifar da matsala cikin addini kowane iri ne ba a mara mai baya ko da da kalma ɗaya in kai sai Allah ya rikita komi naka shi wannan tun a duniya Allah zai nuna maka iyakan ka kafa da lahira in shi dan bid'a da wanda ya zo da rikin cikin addini ba a aka da taimako da komi da shi ji ba mabannaci yake magana ana magana dama shi mabannaci yana cikin ɗan fashi yana cikin 'yan ta'adda waɗanda suke zuwa da ɓanna a bayan ƙasa su kuma suna da haddi za mu zo kansu cewa kuma ja mun faɗe shi da zuwa shige ne to bari matsa gaba shi mala ya ce fahuwa min ka ba iri zuno kullu fi fiye haddin duk wani abin da yake da fiye haddin fi duniya duk laifin da yake da haddi a nan gidan duniya ka zina kamar zina mun gane mu auwa ido fil'afira ko yake da wani azaba a lahira ka akalin riba kamar cin riba au fihi nafi imanin kama a kore imanin bawa hmm? misalun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kama hadisin da annabi yake imanin ɗayan ku bai cika har sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi aw fihi bara'atun minhu ko annabi ya ce na barranta da wannan kamar da ya ce ya barranta da masu kukan mutuwa da mai yaga kaya da birgima yayin musiba mislu man na falesa min na, kamar yadda annabi ya ce duk wanda ya mana algushi zai tare da mu au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan fa huwa min kaba'ir wani yana da cikin manyan na ga kada mu zo kowane ɗaya ne sai mun ta kawowa an ta kuma tambayar kowa ya kawo gudunmuwa sai na faɗi su Na ga ka ɗauko zina sai ka ce kazafi sai ka ce shan giya sai ka ce luwaɗi na ai su ne masu haddi ko su ne zunubi sai kisan kai da tsara suka da duk waɗannan abubuwa mun gano استعمال کی وختلف العلماء رحمهم الله معلمی سنی صحبانی فی قوله صلوات الله علیه اذا اجتنبت الكبائر هل معنى الحديث ان الصغائر تكثر اذا اجتنبت الكبائر معلمی سنی سو قنان ویتو اذا مباکا من یاتو سیا کن کریسو انها لا تكثر الا بشرطين kenan ƙananan zunubai su ba a yafe su sai an cika sharuɗa biyu wahu ma a salawatul ham sai ka riƙa kula da salloli biyar washta na batul kaba'ir kuma sai ka riƙa nisantar eh manyan zunubai au anna ma'anar hadith annaha kafaratun lima bainahunna illa al-kaba'ir ko ko ana nufin za kan ka yi maka su ƙananan in je ka kula da farallanka amma manyan ne ba za kan ka ne ba wala ta kafiru ha wa ala haza fa yakunu tafsiru sayyi'ati sagair shartun wahid in haka ne sai da sharadin da huwa iqamatu hadhihi salawatu wa salat ni ga tsara saloli guda biyar to shikenan أو الجمعة إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان وهذا هو المبادر والله أعلم وأن المعنى أن الصلوات الخمس تفسر ما بينهن ما بينها إلا الكبائر وسوف كذا فهمتي ذاك كريمة أنا نزلبان كريمين يلبان وكذلك الجمعة إلى الجمعة وكذلك رمضان إلى رمضان وذلك لأن الكبائر لا بد لها من التوبة الخاصة ثم ينزل به دون توبة فإذا لم يتوب توبة خاصة إما كوارث للتوبة فإن الأعمال الصالحة لا تذكرها أيك على قريبات تنقلس بل لا بد من توبة خاصة ولسكات كما ذاك الله اللي تنذكو دي تصلوا لي بيار يتي دي شرط أمي نيسان سنة إن الشرط أنوني بيو صلوا لهم فر الله كيف دي ذكو sannan ka nisanci mai kaba'ir إن in كنا in kana كو كنا ko لهم أنا من الله in je kana ka bayi da zai ƙananan nan sai ta baro da su mun wani wani da kyau in ka baro su sai a san kai mana ƙanana shi sa bayanin farko da na yi yau kai kabira gobe ba ka yi ba zirran da ba ka yi ba za a kan kai zirran da ka yi kabiran na nan ƙananan na nan kun kai sa'a sai ka samu bonus na mako in kai sa'a sai ka samu bonus na shekara ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirya da wannan za mu kwana sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum